الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة فارقين بما علمهم من الحلال والحرام الرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام والراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta rijiyar lemu akwai da abin ake karawa da shi titin jajira yan katako eh, to Allah ya baku daman jajircewa akan sunna a kuma wadan gari na Kano hausawa suka ce ta dabu ke gari jalla babbar hausa yaro ta kasa nuko da mai ka zo an fika kuma wannan magana gaskiya ce in ka zo da sunna kano za ka samu wayanda suka fi riko da sunna haka idan bidi'a da shirka ka kwaso akwai gingima gingima mu mushrikai su masu nan eh, duka akwai kwararru duk abin da ka zo da shi akwai kwararru <laughs> kamar yadda fadilatu doktor a sheik abdallah saleh al al alkanawi al-maki al almadani ya gabatar da cewa manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin yan uwanmu a musulunci Allah ya ba shi karuwa irin ta aure ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a sanadiyar wannan aure a samu zuriya tsarkakakkiya wacce za ta taimaki addini a haifo sojojin kundumbala na addinin musulunci masu zarewa bidiya ido ta sayin da dare mata addu'a da nake a wannan aure Allah ya sa ɗa na farko da za a haifo a wannan aure a haifo sheik Yakubu Musa Hassan Katsina sautu sunna ɗa na biyu sai a haifo mana Dr. Abdullahi Saleh Pakistani ɗa na uku sai a haifo mana sheik Jafar Mahmud Adam ɗan autan sai a haifo sheik Abubakar Giro Arugungu to daga da amarya tana iya bari haka <laughs> in ta gada ma kuma tana iya karuwa <laughs> Allah ya sa wannan aure albarka malamai sun ce idan an goye amarya idan ya aure budurwa to malamai suka ce ana so ya haƙuri da abubuwa guda uku duk sanda ka yi aure ka aure budurwa to akwai abubuwa guda uku da malamai suka ce sai ka yi haƙuri da su yana fata ango zai saurara a tintibili abu na farko idan ka auri budurwa malamai suka ce sai ka yi haƙuri da ita domin ba ta iya magana ba kana iya zuwa kuna taɗi bayan ka yi bayani ka kai ƙarshe ta ce sai ka rantse ko ta ce ka ce wallahi tallahi to kada ka ɗauki zafi <laughs> sai ka yi haƙuri da ita malamai suka ce za ka yi haƙuri da ita ba ta iya abinci ba ko ka samu abincin karan kansa ba ta da ƙwarewa a wajen dafa shi da girkawa musamman idan aka yi sa'a irin ɗaliban nan ne da safe tana makarantar boko da yamma tana makarantar islamiyya da daddare tana ajin hadda ajin kicin kuma ba ta samun lokacin da take halartarsa to aka ɗan samu matsala wani lokaci shi yasa da ka aure amarya tana da haddan izo ashirin ba ta iya abinci ba ƙara ta zo maka da haddan izo goma sha biyar sauran izo biyar ɗin a wajen sutan takwashi da sai ya samu sauran izo biyar ɗin sai su tafi aure ko kuma ka samu ta iya abincin amma ba ta san lokacin da ake gamawa ba ko ta iya ta san lokacin da ake gamawa amma ba ta san yadda ake raba abincin ba Tana iya sayo kaza ta sama hadda kai da kafafu a ciki kaga ta iya dafawa amma bata iya me ba bata iya dafawa ba to dole sai ka yi hakuri da amarya a harkar abinci akwai abu na uku ma da malamai suka ce sai ka yi hakuri da ita a kai amma wannan ba za ka ji a baki na ba kai wataƙila za a ji a ka Allah ta'ala ya samu dace yan uwa musulmai makala da za mu gabatar a wannan wa'azi a cikin takaitaccen lokaci da muke da shi wato mun masa take da hattara matasa makasudin da ya sa muka zaɓi matasa mai magana a kansu wato saboda dukan guguwa da take kadawa yawanci su ne take ɗiba akwai guguwa kala daban-daban masu ƙarfi da suke wato kadawa a cikin najeriya kuma yawanci matasa su take ɗiba Kun sa akwai wata matsala da take faruwa matasa da suke tasowa a halin yanzu har ma wayanda Allah ya musu gaman katar da muwafaka suka fahimci sunna to da dama daga cikinsu ba su san irin gwagwarmaya da ƙundumbala da ɗauki ba daɗi da aka yi a baya ba kamin ita sunnar a sama mata gindin zama a nan Najeriya to yana daga maganganu na hikima da sai na Umar radiyallahu anhu yi yake cewa yushaku an ƙaba ural islam urwa da urwa iza da khalafin islam man la ya'rifu jahiliya duk lokacin da waɗanda ba su san jahiliya ba suka shigo cikin musulunci to a wannan lokacin ne ake samun dama da ake yi musulunci illa saboda shi wanda bai san irin jahiliyar da aka keto a baya ba matashi da yake tasowa to ba zai gane kima da tsada da sunna da take hannunsa take da shi ba al'ada ce duk mutumin da ya mallaki wato gari ba tare da yaƙi ba to ya miƙe garin in an masa barazana abu ne da yake da sauƙi wannan ya sa hatta a siyasance in ka kalli ƙasashen duniya gaba ɗayansu za ka ga duk ƙasar da ta samu 'yanci a cikin sauƙi hatta wannan ba ma gujiyar demokuraɗiyyar duk wurin da haka kawai aka kawo musu demokuraɗiyyar suka karɓa to za ka ga sunan demokuraɗiyyar kawai ake faɗa musu a baki amma da ita ake amfani a murkushe su amma ƙasashen da sai da aka yi bala'i sannan suka samu 'yancin kansu to za ka ga gwamnati dole sai ta yi abin da ya dace a ƙasar baka isa kuma ka zo daga baya ka musu abin da ka ga dama ba yanzu ka ɗauki misali kamar south africa ƙasar da sai da aka yi bala'i aka nuna musu wato wariya ta launin fata aka kama irin su Nelson Mandela da abokanansa aka kakaba a kurkuku yayi shekara 27 a gidan kurkuku a wannan shekara 27 an kai matsayin da ko mota bature da bakar fata ba za su shiga ɗaya ba motar bakar fata daban ta bature daban ko kirista cocin da bature zai je baki ba isa shiga cocin ba a kiristancan ma restoran da bature zai ci abinci baki ba isa ya ci abinci a wurin ba wato baƙaƙe an ɗauke su kamar dabbobi da awaki kusan haka suke a cikin ƙasar an kashe wasu an sa wasu a kurkuku daga baya baya an karɓi gwamnatin ƙasar cikin 'yan shekaru kaɗan zaka ga abubuwa da dama a irin ci gaban duniya sun yi irin wannan ci gaban duniyar don sai da suka sha wuya suka samu 'yancin to wanda zai zo kuma dutsiyarsa sai ya yi abin da ake so ya yi bai isa yi wa talakawa abin da ya ga dama ba amma najeriya kuna bacci aka kakaba muku ita ko ba haka ba shi yasa duk wanda ya zo ya hau da ba wahala kuka sha ba haka nan ne kawai aka zo aka ce gashi kuka karba to duk wanda ya zo da sunan demokuraɗiyar abin da ya ga dama zai sai ta murkushe kanku yana danna kanku yana shaƙe muku ya kuma ya kwana lafiya giran ku na asibiti matsiyaci ya sace giran din makaranta ya cinye haƙƙin almajirai ya murkushe haƙƙin dattawa ya danne haƙƙin matasa haƙƙin matan aure na kutare da makafi ko babu wanda zai yi magana ko ba ka ake a Najeriya ba me yasa ba wanda zai yi magana dama a arha aka samu to koma menene abin wannan na baku misali da siyasar duniya ce ma kawai to hatta sunnar haka take yanzu irin su dokta da suka sha gwagwarmayar sunna da maluma mai irin su shek rabi'u daura da sauran irin manyan maluma namu na sunna irin su shek yakubu musa da sauransu wa'anda wasu an kai su kurkuku wasu an ɗauki matakan kashe su ba irin bala'in da ba yi ba kamin su samu me kamin su samu sunnar ai da wahalan gaske ka iya zuwa da wata dabara yanzu da zaka iya karbe sunna daga hannunsu yanzu dokta wani wayo za a iya maka zuwa kwace maka sunna ba zai yi ba ko dai a yi sunnar ko a mutu cikin biyu a zabi dai kawai abinda za a yi kenan to amma matasa da suke tasowa wanda ya tashi ne kawai ya ga sunnan lafiya kalau an yi masallatai an yi makarantu mota da lasifikar wa'azi tana iya zagaye cikin garin Kano ta dawo lafiya to shi bai san irin bala'in da aka yi kamin sunnar ta karɓu ba wannan ya sa a raba shi da sunnar abu ne da yake da sauki kwarai da gaske to wannan ne dalilin da ya sa wato na ce matasa wato su ne waɗanda za mu tattauna a kansu Allah ta'ala ya samu dace daga cikin guguwa da take kaɗawa yanzu a cikin wannan ƙasa take kuma wato ɗibar matasa kuma ɗiba da gaske akwai wacce da sunan duniyanci ne take ɗiban matasa akwai kuma wacce da sunan addini ne take kwasan matasa idan na ce akwai wacce da sunan duniyanci take kwasan matasa kamar irin wasan kura da 'yan demokuraɗiyya suke yi da matasa matasa wato aka mai da su wato abinda 'yan siyasa ke cewa tsuntsayen shehu duk ɗan siyasan da zai tafi kamfen su wane ne za su yi ta bala'i sai ya kafa gwamnati matasa ne amma daga ran da ya hau zai sake wai ya kalle su daga ran da ya hau kuma ya riga ya gama da ajandar su aka mai da su kawai iya abin da za su yi shine a basu su kwaya su sha tun ana shan kwayan ma aka koma ana shan sukur dayal a masa mis da alabukun aka wuce wannan aka dawo shan bula da ashana aka dawo shan ruwan kwata a masa mis da kashin kadangare aka dawo shakar tururin juji da shakar tururin masai da shakar kwartin fulut da shakar fetur da shakar shalisha da bala'i iri-iri dai na sai an bugar da su an mai da su abin da aka mai da su yadda 'yan siyasa suke yin amfani da matasan kenan a lokacin da suke wannan gwagwarmayar ba za ka ga ɗansu a cikin wannan harkar ba duk gwagwarmayar da ake a najeriya ba za ka taɓa ganin ɗan takarar sanata ɗansa ya shafa wa fuskar sa shuni ya ɗauko barandami yana bin shi a baya yana ko za a mutu sai babana ya yi kun taɓa ganin wannan akwai wani gwamna da ya taɓa fitowa kamfen kuka ga an shafa wa fuska shuni an biyo bayan shi 'ya'yan wane ne ake amfani da su 'ya'yan talakawa ake amfani da su in ciya na local government ne da 'ya'yan talakawa inda matasan su da inda ake amfani da su wannan guguwa ce da takan bi matasa da sunan duniyanci irin bala'i da matasa suka shiga a halin yanzu maganar wasan kwallo yadda ka san a sahihul bukari aka gani wai har an kai matsayin da idan za a yi bol tsakanin arsenal da ko manchester united ko da barcelona ko da wani tim wai matasa za a yi karo-karo wai a sai rago a yanka wai a yi addu'a wasu wa'annan 'yan goyon bayan barcelona ne allah ya sa barcelona ta ci wato wa'annan su dakarun ba ronaldinho kariya da mukarrabansa ne kuma musulmai ne wa'annan su kuma 'yan wato ainihin 'yan arsenal ne ko 'yan wane ne kuma matasa ne za ka ga matashi duk 'yan wasan da ke najeriya na babu wanda bai san shi ba amma inda zai baka tausayi shine ko 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kirga sunansu ba wani kuma za ka same shi a shi makaɗan duniyan ne suka kwashe shi shi 24 hours bai da lokacin sauraron alkur'ani mai girma a motarsa in ka samu kasa ɗari a ciki babu kasa ɗin wa'azi a ciki babu na karatun ƙur'ani a'a daga kasa ɗin michael jackson ko abin nan john williams ko wani kasa ɗin sonal dion ko kasa ɗin 50 cent ko asha ko abin nan eh, kelly ko billy ko wani ɗan banza ko sai ka samu irin waɗannan kuma shi waɗanda wato shi kuma su waɗannan kuma shi kuma su ne yake ainihin wato yake ainihin bautawa idan da zaka tambaye shi sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su bai san su ba amma ya san Rihanna wata yar wasan kwaikwayo ce ya san abin nan abin nan Mary Cray wata wata wata shahararriyar makidiya ce wancan ma wata shahararriyar makidiya ce ya santa ya san sonar Dion zai faɗa maka track ɗinta a Alive ya taɓa zama best a duniya dukkan wata fitsararra a duniya ya santa amma da ka tambaye shi wani abu da ke da alaka da addini mata da suka yi wa addini hidima wace ce nusai ba sai ka samu bai santa ba wacce ta riƙe takobi ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a yaƙin Uhudu amma bai santa ba bai ma taɓa jin sunanta ba idan ka tambaye shi wace ce kansa bai ma santa ba bai taɓa cin wacce ta zama shahararriya a zamanin jahiliya ta zama shahararriya a cikin musulunci bai santa ba bai san matsayinta ba dukkan wata mata wata gwarzuwa da zaka kira bai santa ba amma da ka kira wata gwarzuwar yar duniya ya santa ko bai santa ba ya santa zai baka tarihin ta. zai faɗa maka track ɗinta wanda ya fi tsada idan yar wasar kwaikwayo ce wani fim ɗinta ne ya zama hit duka ya sani ko daga ina ta fito a duniya amma idan da sunan addini ne wannan bai sani ba shi kuma sai ka samu akan wannan zai ƙara rayuwarsa yana ta wanta garariya abin da kawai nake so na nuna mana shine akwai guguwa tana nan kala daban-daban da take kwasan matasa amma irin wayannan da sunan duniyanci ne zalla take ɗiban su akwai kuma wasu da suke ɗiban matasa din su kuma da sunan addini ne suke kwasan matasa ya da sunan addini ka ɗauki misali kamar shi'a wacce take kaɗa ƙararrawa a cikin ƙasa take ɗiban matasa ba ji ba gani ita kuma da sunan menene take ɗiban matasa da sunan addini take ɗiban matasa musamman a rashin sa'a matashin bai karatu wato aƙidarsa da sunan tasa bai ɗaure ta a jikin turke na ilimi ba wato shi dai kawai ya fahimci sunna yakan ɗan samu kasar na malamai dai kaɗan haka ya ji amma dukan majalisai na ilimi na maluma inda ake sa littattafai a kama hannunsa a ɗaure shi a jikin dalili a nuna masa karatun da adireshi da lambar gida da layi da kwatas da komai a nuna masa inda asalin magana take sai ka samu shi a nan gurin permanent absentis ne amma kuma yana kiran kansa ya gane me ya gane sunna da za a yi sallah a masallaci ana yin sallama liman ya wayo ya dauko bulugul maram ko fatahul majid ko ni littafi zai karantar yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi zai fara tsallakawa waje kaga wane ne shaitanir rajim kenan shine shaitanir rajim to musamman idan aka samu irin wannan matashin shi ne wanda ya fi sauƙi ƙwarai da gaske aƙida ta shi'a ta kwashe shi ita bala'i shi'a shi ne aƙida ce da ke cike da zunzurutun yahudanci a cikinta yahudanci wato shi ne ya ainihin wato haifar da shi'a saboda wanda ya fara dasa aƙida shi'a a duniya ibn saba ba yahuda ne ko ba bai hude ba ne ba yahude ne cikakken ba yahude da ya ga fada da musulunci daga waje ba zai yiwu ba sai ya shigo cikin musulunci bisa wannan ne ya bayyana musulunci akan harshe ya shigo da dasisa ta yahudanci a cikin me a cikin addinin musulunci domin a yi musulunci kafar angulu shine wanda ya fara da'awa ta imamantaka ta sayyidina aliyu radiyallahu an cewa ya gani a cikin attaura kowane annabi yana da wanda yake yi wa wasu ci bayan mutuwar shi ya ce shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi wa wasu ci shine sayyidina Aliyu amma sahabbai sun murkushe wannan da karfin tsiya da wannan ya fara shigowa ta wannan hanya ne ya fara tun yana daga wasi aka daga darajar sayyidina Aliyu aka bashi daraja ta annabtaka aka sake ɗaga darajarsa aka bashi daraja ta allantaka wanda ya fara shigo da aƙida ta shi'a a cikin addinin musulunci wane ne ba yahude ne shi yasa idan ka kalli aƙidar shi'a daga samanta zuwa ƙasanta za ka ga wato yahudanci ne zallarsa su a ciki wani zai ce ta ina aƙidar shi'a ta zama yahudanci in Allah ya ji a cikin daren nan sai kun gane aƙidar shi'a yahudanci ne da ƙarfin Allah maɗaukaki eh sai kun gane yahudanci ne yake tafiya da kafasa shehu malami ibnu taymiya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara kaurara ladarsa idan ka karanta minhajus sunna yayi magana akan kamanni da ke tsakanin aƙida ta shi'a da yahudanci Shehu malami aljumaili ya yi magana akan kamanni da ke tsakanin aƙidar shi'a da aƙidar yahudanci wanda wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa aƙidar shi'a bai hujjar aƙidiya ce duk da daga baya an samu wasu daga cikin malaman shi'a wasu guragurbi saboda dalili irin na tukiya sun ma iya ƙoƙarin su nuna cewa babu wani mutum mai suna ibnu saba wanda aka taɓa yi a duniya to amma inda suka makara gingima gingiman malaman shi'a kamfata kamfatan malaman shi'a dima diman yan wutan malaman shi'a da suka gabace su sun yi rubuce-rubuce a cikin littattafansu sun ba da tabbaci akwai ibnu saba sun ba da tabbaci shine kakansu ita ce shine zakaran da ya yi barbarar kazar da ta yi kwan shi'a aka kyankyashe har 'ya'yan kajin suka shiga cikin duniya sai ya zama na maganar su ba za ta yi tasiri ba saboda ana maganar sarkin yanka wa yake maganar mai anguwa manya-manyan malaman da aka yadda su ne gingima-gingiman malaman shi'a da aka yadda da su sun riga sun tabbatar da alaka da ke tsakanin ibinu saba da me da ainihin wato aƙida ta me aƙida ta shi'a da ƙyanƙyashe ta da aka yi wannan shi yasa ya zama da sun makara makara kuma wacce take da girma shekul islam ibnu taimiyya yake cewa kama ta farko da take tsakanin aƙida ta shi'a da yahudanci ya ce shine yahudawa aƙida su ce cewa mulki baya inganta sai idan wato ya fito daga famili na annabi dawud salam ba dama a samu mulki sai idan daga zuri'ar annabi dauda ne aka samu wannan ita ce aƙida ta me aƙida ta yahudanci su kuma shiya sai suka barbari wannan aƙida ta yahudanci cewa babu dama a samu imamantaka sai daga ina sai daga 'ya'yan Sayyidina aliyu radiyallahu an akwai kama tsakanin wayannan aƙidun ko ba kama tsakanin wayannan aƙidun su wayancan sun ce sai dai a samu daga zuri'arwa, annabi dauda su kuma wayannan suka ce sai dai a samu daga wa daga zuri'ar sayyidina Aliyu radiyallahu an wannan aƙida ce ta yahudawa shi'a suka yi photostat ɗinta suka shigo da ita cikin addini shi yasa suke da aƙidar ba su yadda da cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba su yadda da kalifancinsa ba umar ba su yadda da kalifancinsa ba sayyidina usman ba su yadda da kalifancinsa ba dukkan wani wanda ya zama khalifa ba daga 'ya'yan sayidina aliyu ba ba su yadda ba dole imamantaka sai a cikin 'ya'yan sayidina aliyu radiyallahu anhu za a same ta alhali ita wannan aƙida aƙida ce da sayidina aliyu da 'ya'yansa sun barranta daga gare ta amma shiya sun ƙirƙiro hadisai na ƙarya dama ƙarya a addinin shi'a halal ce a addinin shi'a ƙarya ta halatta a addinin shi'a idan kai ƙarya lada za a baka wannan shine abin da suke kira me suke kira tuƙiya wato ita ce ka tsaya ka kwanta da ƙarya shi yasa a shi'a ba wai ana yin tuƙiya a babin larura ba ne ba ta da alaka da larura sun ma ɗauko ta sun mai da ita a babin aƙida ne su a aƙida shi'a sun ce tara bisa goma na addini duka a cikin tuƙiya yake kenan ɗaya bisa goma na addini ne kawai ba a cikin me yake ba ba a cikin tuƙiya yake ba to a bisa wannan aƙida ta su ta ƙarya halal ce suka kirkiro hadisai na ƙarya suka jingina wayannan hadisai ga wasu bayin Allah tsarkaka wayanda ba su ji ba ba su gani ba wato suka ainihin wato ɗebo irin nan hadisai na ƙarya domin su tabbatar da wayannan bukatun nasu kamin a kai lokacin da imamantakar ta samu accident daga nan kuma aka shiga matsala aka rasa ya zai a sake tattarwa za ku ji inda ta samu accident a akan hanya idan muna tafiya Allah ta'ala ya samu dace abin da nake so na nuna mana a daidai wannan gaba shine kama da take tsakanin aƙidar me aƙida ta shi'a da aƙida ta me aƙida ta yahudanci a kama ta biyu wacce aƙida ce ta yahudanci aka barbaro da ita aka shigo da ita cikin musulunci da sunan shi'a aƙida ce ta yahudawa babu dama a yi jihadi sai annabi isa ya sauko wannan aƙida ce ta yahudawa a aƙida yahudawa jihadi haramun ne sai wa ya sauko sai annabi isa ya sauko shi yasa zaka ga yahudawa sai dai su yi ta'addanci su ta'addanci dai abinda suka kware a kansa amma jihadi su waƙi da su sai annabi isa ya sauko a lokacin da za a yi jihadi to su kuma yan shi'a sai suka barbaro wannan aƙidar su kuma aƙidar yan shi'a jihadi haramun ne ba dama a yi jihadi sai idan Al-Qa'im, imam al-mahdi al-muntazar muhammad ibnu hasan al-askari sai ya bayyana kamin lokacin ne za yi jihadi wadanne yasa idan ka kalli yan shi'a tarihin su babu inda ɗan shi'a ya taba ɗaukan takobi ya yaƙi da wa ya yaki da kafiri idan ka ɗan shi'a ya ci da takobi da wa zai yaki da musulmi zai yaki duk wanda ka ji ɗan shi'a ya kai wa hari a duniya to mutumin mai sallah ne mai la ilaha illallah ne yana yi wa Allah sujada amma idan kafiri ne original dan shi'a dama ya dauke shi abokin tafiya ne ba za ka taba jin inda dan shi'a ya faɗa da kafiri ba ko a nan Najeriya fasto nawa ake da shi a Najeriya an san su kun taba jin yan shi'a sun kai wani fasto hari rabaran faza nawa ake da shi a nan Najeriya kun taba jin yan shi'a sun kai wani rafaran faza hari kai jigajigan arna nawa ake da su a nan Najeriya amma duk inda ka ji dan shi'a ya kai hari akan wa zai kai akan musulmi zai kai hari in ka ji dan shi'a ya kera bindiga don ya harbi musulmi da ita ne in ka ga dan shi'a ya kera takobi domin ya zubar da jinin musulmi ne da ita saboda sa jihadin karan kansa ba lokacin da za a yi shi sai lokacin da imam Al-mahdi ya bayyana shi kuma wannan wanda suke jira zai bayyana nan ƙarya ne tatsuniya ne babu shi ma a duniya gaba daya. don me wai sun samu hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba akwai wanda zai bayyana zai cika duniya da adalci kuma daga cikin zuri'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi ya ce sunansa ya yi daidai da sunan annabi sannan sunan mahaifinsa ya yi daidai da sunan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aƙida shi'a ta ruguje bayan mutuwar hasarar askari limamin shi'a na goma sha ɗaya kuma dama a aƙida shi'a dole a samu tasalsulul imama ita kuma limamantakar a cikin zuri'ar ahlul baiti ne kawai za a samu a zuri'ar ahlul baitin kuma tana tashi ne daga liman mai cin gado zuwa babban ɗansa namiji liman da ke kan kujera to in ya mutu sai limamantakar ta tashi zuwa ga ɗansa namiji babba to da aka zo limamin su na goma sha ɗaya sai tsautsai ya hau kan shi'a sai ya zama shi ko ya mace ma bai da ta balle ɗa namiji sai ya zama bakarare ne matarsa ko ciki ba ta taɓa yi ba sai ya mutu bai da ɗa to ina za a samu liman na gaba limamantaka ta rushe ko bata rushe ba to kuma babu dama a ci gaba da a dole sai an samu liman to kuma yanzu ga ba liman liman ya mutu kuma ba mai cin gadansa ne aka kirkiro da wata tatsuniya cewa wai yana da ɗa amma ɗan ya gudu ya shige cikin wani rami a nan cikin ƙasar iraki yau sama da shekara dubu har yanzu bai fito ba yana cikin ramin sama da shekarun annabi nuhu kullum sai ya aje mutum a kofar ramin da safe ya kwala kira ya ce ukuruj ajalallahu farjaka fito Allah ya gaggauta fitowarka in ya ji shiru shi kenan sai ya sake ci gaba da zama sai gobe idan ya mutu sai a sake aje wani tsofaffi suna nan suna ta mutuwa a bakin rami har yau bai fito ba tuwaki da yan shi'a babu jihadi sai wannan ya bayyana yahudawa sun ce ba jihadi sai annabi isa ya sauko akwai kama tsakanin aƙidar shi'a da yahudanci ko ba kama nan aƙidar yahudawa ne aka shigo da ita aƙida ta uku ta yahudanci da aka gina shi'a a kanta shi ne jinkirta sallar magariba aƙida ce ta yahudawa ba sa sallar magariba sai dare ya shigo shi abin da suke nufi da ishtibakul nujum su ma 'yan shi'a wannan ita ce aƙida su 'yan shi'a ba sa sallar magariba sai dare ya shigo a haɗa da sallar mai da sallar isha idan kaga ɗan shi'a ya yi sallar magariba akan lokaci tuƙiya ce saboda ya ga a cikin ku ahlus sunna yake amma idan ba a cikin ku ahlus sunna yake ba dan shi'a ba zai yi sallan magariba ba sai me sai dare ya shigo shi yasa idan ka je Iran lokatan sallar su lokatai ne guda nawa guda uku za a yi sallar asuba sai a hada azhar da la'asar sai a tura magariba sai a hada ta da me a yi majid ɗinta da sallar isha wannan shine lokatan sallar su guda uku to wannan aqida ita ma asalinta aqida ce ta Yahudawa aka dauko ta aka shigo da ita ina aka shigo da ita da wannan ne za ka gane cewa shi'a yahudanci ne ya haife ta aqida ta hudu aqida ta yahudawa wacce aka shigo da ita a cikin shi'a wato shine wato ainihin tahariful kitab yahudawa sun jirkita a taura ko ba su jirkita ta ba sun jirkita ta ɗan shi'a sun jirkita ƙur'ani ko ba su jirkita shi ba sun jirkita shi duk ɗan shi'a da kaga yana karanta wannan ƙur'anin da kai kake karantawa yana karanta shi ne a babin tukiya saboda a aqida yan shiya wannan qur'anin da ke hannunka ba qur'ani ne complete ba qur'ani ne naqisi shehu malami dabarisi gingime mai malami shi'a ya ce ai qur'ani ma asalolin asalin ayoyin qur'ani qur'ani yana da aya dubu goma sha bakwai ne qur'anin da ke hannun mu aya nawa yake da ita approximately aya dubu shida yake da ita kenan dubu sha bakwai ya kai da ayoyi dubu goma sha daya wai duk ayoyi dubu goma sha ɗaya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka share su suka bar aya nawa aya dubu shida kenan a wajen yan shiya biyu bisa uku na qur'anin da ke hannun mu ma a wajen yan shiya an share shi wannan ita ce aqida ta yan shiya. sai suka kirkiro wani hadisin ƙarya wai lokacin da wai manzan Allah wai sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya kira Zaid ibn Sabit wane ne zaid ibn sabit wannan sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin dan baiwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta lokacin da yake samun wasiƙu daga wajen yahudawa annabi bai iya yahudanci ba sahabbai ba wanda ya iya yahudanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sai an nemo ba yahude ya fassara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira zaid ibnu sabit ya ce masa ya kai zaid a ta'arifu lugatar saryaniya ka iya yaren yahudanci yace ban iya ba sai yace to je ka koyo bai kamata yahudawa na sanin sirrin musulunci ba zaidu ibn sabit ya tafi koyo mai yaren yahudanci yace fata allamtu hafi sab'ati ashara ayyama yace a cikin kwanaki guda goma sha bakwai ya iya yaren yahudancin gaba daya a wata ruwayar yace fa ma man rabbi nisfu shahrin hatta ta'allamtuha rabin wata bai shuɗe a kai na ba kwana nawa ne rabin wata kwana sha biyar ya ce sai da ya iya yaren yahudanci gaba daya a kwana sha biyar ya yi babbakun yahudanci da farfaru da wankan tarwada da jajaye da koraye da duk ya iya su gaba wannan sahabin dan baiwa na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya amince da shi akan sirrin musulunci wanda hatta bita da mala'ika jibril yake wa annabi bita ta karshe shi yana nan aka yi wai sai na umar wai sai ya kira shi a hadisin ƙarya da 'yan shi'a suka ƙirƙiro wai sai ya ce masa to akwai matsala Ga shi qur'ani yana cike da ayoyi da suka yi suka akan muhajirun da ansar bai kamata a bar wayannan ayoyin eh, na baya su zo su gansu ba ina so ka tattara mana qur'ani amma duk irin wayannan ayoyin ka shafe su wai sai zai da ibnu sabi ya ce to ba damuwa tunda ka buƙaci in yi wannan zan yi to amma ai sai na aliyu yana da original copy na qur'ani da ke kunshe da ayoyin gaba daya idan bayan na share su daga ƙur'ani? to in ya fito da wancan qur'anin kuma to ya za a yi kaga duk abin da muka yi ya rushe kenan sai sai na umar ya ce eh kai magana mai karfi to amma wace dabara za a yi wai sai zai ibn ibn sabit ya ce ah ai kai kasan dabarar da za a yi wai sai sai na umar ya ce babu damuwa akwai matakin da zan dauka wai sai ya kira Khalid ibn Walid wai wanda ake masa kirari da Saifullah al-Maslul wai sai sai na umar ya bashi kwangilar kashe sayyidina Ali Khalid ibn Walid ya karbi wannan kwangila yayi wannan yunkuri wai amma Allah ya kare sayyidina Ali yunkurin ya samu feluwa ba ai nasara ba to wai a lokacin da sayyidina Umar ya zama khalifa wai sai kira sayyidina Ali wai sai ya ce wannan original copy na Qur'ani da kake da shi ka kawo mana domin mu hada duniya akai a rinka yin aiki da shi wai sai sayyidina Ali ya ce a ba zan yadda na baku ba wancan karan ma zamanin sayyidina Abubakar abin da yasa na fiddo shi shine don na kafa muku hujja akan ku an je gaban Allah an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilin kar kiyama ta tsaya ku ce ba ku san akwai original copy na Qur'ani ba shi yasa na nuna muku amma yanzu ba zan yadda in babu ku ba na zan ba a ƙarƙashin su za wannan wanda ya biyo baya gada har zuwa ɗana na ƙarshe wanda zai zo ya cika duniya da adalci imamul mahadi to shine za a ba ƙur'anin sai shi ne zai fito da ƙur'anin a duniya in ya fito da shi Qur'anin a duniya kuma sai ya rinka yi wa mutanen duniya hukunci da wannan Qur'anin sai ya ɗora mutane akan wannan wannan hadisin ƙarya da yan shi'a suka kirkiro kar ma ka bincikin wato isnadin hadisin don yan shi'a su babu ruwansu da isnadi a harkar hadisi su isnadi bai cikin ajandar su ka ɗauki ma labarin karan shi yo ai sai ka ce ta zo mu ji ta tatsuniya ce wannan kenan abin da suke nunawa shine duk duniya a lokacin ba wanda ke da original copy na Qur'ani sai wa sai sayyidina Aliyu to sauran sahabban annabi gaba ɗaya duk duniyar musulunci da annabi ya bari yaya aka yi dukkan su ba wanda yake da qur'ani a hannun shi sai mutum ɗaya. tatsuniya ce wannan ko ba tatsuniya ba ce na biyu sai na aliyu ya ɓoye qur'ani shi kaɗai ya ce ba zai ba kowa ba sai 'ya'yansa mutumin da shi yake da original copy na qur'ani sai ya ɓoye ya ce ba zai ba kowa ba sai 'ya'yan shi ya bar duniya ba qur'ani ya ce amana duniya ko bai ce amana duniya ba kenan a nan gudun suna nufin sai na aliyu ya ce amanar mai ya ci amanar duniya wanda ya boye qur'ani ya hana kowa qur'ani ba a samu qur'ani ba ya bar duniya shekara sama da dubu ba qur'ani a duniya kai wannan mutumin musulmi ne ko kafiri ne idan da gaske mutum ya aikata wannan ya zama musulmi ko ya zama kafiri kafirin photostat copy ko original kenan yan wannan sharri da suka dangana wa sayyidina aliyu ai ta bayan gida sun ci mutuncin sayyidina aliyu ne sun kafirta shi kun gane wannan ko ku gane wannan ba shi imam al-mahdi da suka ce ya dauke qur'ani ya shige rabi ya bar duniya ba qur'ani har yanzu ba qur'ani a hannun mutane suka dauko maganganu na ƙarya suka jingina su zuwa ga Ja'faru Sadiq wai Ja'faru Sadiq ya ce wai duk wanda ya ce a duniya ya haddace qur'ani ƙarya yake yi ba wanda ya tara qur'ani gaba ɗayansa sai sayyidina Aliyu da sauran limamai da suka biyo bayansa su kadai ne suka tara qur'ani gaba ɗaya wannan magana da suka jingina ta zuwa ga Ja'far Sadiq magana ce ta ƙarya magana ce ta zalunci magana ce ta ciwaciwa asalinta aƙida ce ta yahudanci aka ɗauko ta aka shigo da ita cikin me aka shigo da ita cikin addinin musulunci da sunan islam wannan ne yasa suka jirkita alkur'ani mai girma suka jirkita ayoyin alkur'ani mai girma aka yi wa ayoyin kare ƙare kaji an ce ga wata sura wai ta suratul wilaya a ka je an kama maka wata sura amma akwai aya ta ƙari a ciki kamar a suratu sharhi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa warafa'na laka dhikrak sai aka ce me waja'alna aliyan sihira wai daukakar da Allah ya wa annabi ma shine ya sa sayyidina Ali ya zama surukin sa saboda tsabar jahilci kuma da rashin hankali sai suka ga gara gane cewa ita wannan sura suratu sharhi sura ce makiyya ko sura ce madaniya sura ce makiyya an sauka da ita kamin annabi ya hijira sayyidina aliyu a makka ya zama surukin annabi ya aure yar annabi ko sai da aka koma madina sai da aka koma madina kenan san da aka saukar da suran ma sayyidina aliyu bai zama surukin annabi ba balantana a samu waje alna aliyan yi. wato bayan ma bayan sakarci da shashanci kuma da kafirci to har yanzu kuma akwai jahilci ma da dakikanci a cikin harkar da wannan ne suka yi me aka jirkita ayoyi na alkur'ani mai girma wannan ita ma aƙida ce ta me aƙida ce ta yahudanci wacce shi'a da yake dama yahudanci ne ya haifi shi'a aka ɗauko ta aka shigo da ita cikin me aka shigo da ita cikin addinin musulunci aƙida ta gaba wacce take aƙida ce ita ma ta yahudanci wacce aka gina shi'a a kanta shine gaba bakar gaba da mala'ika jibril wannan aƙida ce ta me aqida ce ta yahudanci siffanta mala'ika jibril da cewa ka'ini ne maha'inci ne aqida ce tawa ta yahudanci su wane ne waɗanda suka tsani mala'ika jibril su ne yahudawa ko ba haka ba shi yasa har alqur'ani mai girma yazo yana musu me yana musu raddi qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Manka na aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin da wanda muka ce dan shi'a kafiri ne original saboda aqida ce ta hudawa man kana aduwan ul man kana li jibrila Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada wa yahudawa duk wanda ya zama abokin gaban mala'ika jibril me yasa suke jin haushin jibril saboda shi ya kawo qur'ani shi yasa yahudawa ke gaba da jibrila saboda shi ya kawo me shi ya kawo alqur'ani mai girma to fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah domin suna cewa ai da a ce ba jibril ne ya kawo qur'ani ba da kamar mala'ika mika'il ne mala'ikan rahama ai da sun karbi qur'ani to amma matsalar da aka samu mala'ikan nan dan zafin kai jibril shine wanda ya kawo wai jibril abokin gaban su ne Allah ya ce to jibrilun Shi ne ya sauko da alkur'ani mai girma ya zuwa gare ka daga wajen Allah maɗaukin sarki da amincewar ubangiji to wannan aƙida ita ce aƙida ta 'yan shi'a shi ya yasa kake gani idan su yi sallah ake wannan buga kafa ɗin in an buga sai a ce ta hal aminu wane ne aminu mala'ika jibril shi yasa ɗaya daga cikin manyan malaman su yake cewa khanal aminu wa sadda an abin nan khaidari menene khanal amin mala'ika jibril wai yayi ha'inci shi yasa aqida ce ta in shi a gurabiya cewa qur'anin da aka ba jibril ya kawo aliyu aka ce ya kawo waciwa yake ya kawo aliyu ya kai wa annabi shine wannan khanal amin din kuma har yanzu dan shi ya in yi sallah za ga ya buga cinyarsa masu sassaucin ne su ce ta hal aminu aminu ya yi ɗimuwa basirar aminu ta ɓata wane ne aminu wai mala'ika jibril da Allah ya ce me wato ainihin wato abin nan nazzala bihi ruhul amin wane ne ruhul amin shine mala'ika jibril Allah ya sake cewa muta'in samma amin wane ne muta'in samma amin shine mala'ika jibril to wai amma yan shi'a a wajen su mala'ika jibril shi ma kha'ini ne maha'inci ne rudadde ne kun ga daga ina ta dauko wannan akidar daga yahudawa aka ɗauko ta aka shigo da ita ina aka shigo da ita cikin addinin musulunci aƙida ta gaba ta yahudanci wacce aka gina shi'a a kanta shi yasa ce muku shi'a yahudanci ne zallarsa ba yahude ne ya asasa ta akan principles na yahudanci ne aka gina ta gaba ɗayanta aƙida ta gaba ta yahudanci na yan shi'a shine su kaɗai ne mutanen Allah duk duniya kowa ne wannan ita ce aƙidar ba ita ce aƙidar yahudawa yahudawa ne ke cewa su ne wato ainihin wato jama'ar Allah zababbiya eh na hadu abu na'ullahi wa ahibba'u a aqidar ba yahude dukkan wani mutum da maniyin doki aka yi shi ba da maniyin mutum ba ba yahude ne kare aka yi shi da maniyin mutum amma kai da maniyin doki aka yi ka don ka yi wa me don ka yi wa ba yahude hidima wannan shi yasa aqidar ba yahude kowa arne ne su su kadai ne kawai zababbun mutanen Allah wannan shi yasa aqidar ba yahude idan ya ci kudin ba yahudiya ya yi laifi amma in ya ci kudin wanda ba ba yahudiya ba bai yi laifi ba in ya zina da ba yahudiya ya yi laifi in ba ba yahudiya ba ce don ya mata fyaɗe ba laifi ba idan yawa ba yahude sharri ya yi laifi idan ba ba yahude ba ne ba laifi ba ne idan ya kashe ba yahude ya zubar da jinin ba yahude ya yi laifi idan ya zubar da jinin wanda ba ba yahude ba bai laifi ba shi yasa su suka kasa duniya zuwa kashi biyu akwai al-yahud akwai ummiyun shi yasa zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil duk wanda ba yahude ba to yana cikin ummiyu idan ba yahude ya ci kudin sa ba laifi bane in ba yahude ya kashe shi ba laifi bane in ba yahude ya wa yasa tade ba laifi bane to haka ita ma shi'a da yake ba yahude ya ce dama ita ma ta kasa mutanen duniya kashi biyu akwai yan shi'a sannan akwai abin da suke cewa annawasib wato annasi a wajen yan shi'a duk wanda ba dan shi'a ba to shi annasib ne me suke cewa annasib shine dan tawaye su a wajen su duk ahli sunna dan tawaye kaman kamar yadda yahudawa suke da aƙidar hatta maniyin da aka halici bai hude daban yake da maniyin da aka halici wanda ba bai hude ba haka aƙidar in shi'a da yake yahudanci ne suna da aƙidar hatta ba an ce daga turbaya aka halice mu ba ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ba Qur'ani ya nuna mana asalin mu daga me aka halice mu daga turbaya to da ɗan shi'a taɓon da Allah ya halici ɗan shi'a da shi yana da bambanci da taɓon da aka halici wanda ba ɗan shi'a ba suka ce su taɓon da Allah ya halice su da shi taɓo ne mai tsarki taɓon da aka halici sauran ahli sunna taɓo ne na najasa sai suka ce sai dai ubangiji yayi mis din wa'annan taɓo guda biyu sai ya zama na wannan ya taɓa wannan wannan ya taɓa wannan to bisa wannan taɓa juna da wa'annan taɓo suka yi shi yasa wani lokaci ake samun ahli sunna da halin mutanen kirki saboda taɓon shi'a ya taɓa jikin taɓonsa shi yasa a cikin 'yan shi'a wani lokaci ake samun ɗan banza saboda taɓon ahalin sunna ya taɓa jikin shi wanda ita ce aƙidar shi'a shi yasa a wajen aƙidar shi'a duk sanda aka samu ahalin sunna mutumin kirki to taɓan da aka halitti ɗan shi'a da ya taɓa jikinsa a wannan misu da aka yi shi ya jawo haka idan aka samu ɗan shi'a ya zama ɗan fashi da makami ko ya zama ɓarawo to taɓan da aka halici ahalin suna da shi ne ya taɓa taɓansa suka ce amma idan kiyama ta tsaya to kowane taban za a sake warewa kai ahalin suna duk aikin kirkin da kai ka bi babanka ka yi sallah ka yi azumi ka yi hailala ka yi hauƙala ka yi tasbihi ka yi tahamidi ka yi wa manzo salati ka duk abubuwa na kirki ka yi to duk ladan sai a kwashe sai a ba dan shi an da dama taɓansa ne ya taba tabanka shi sa kai shi kuma ya yi zina ya yi luwaɗi ya